Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san cewa ana da ƙwayoyin magunguna kala-kala domin jinyar sankara har fiye da hamsin? Saboda haka likitoci na shan wahala wajen tantance ƙwayar maganin da ya fi dacewa na yin jinyar sankaran maman a jikin kowace mace. bisa la'akari da cewa maganin da ya dace da hawa kila ba zai dace da jikin hajara ba wannan batu yana ɗaya daga cikin batutuwan da filin lafiya uwar jiki zai duba a yau kafin idan muna da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. ma sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani sabon bincike da aka yi a halin yanzu kila ya canja yadda ake jinyar sankaran mama. Wakiliyar muryar Amurka Carol Pearson ta ba da rahoto a kan sakamakon wannan bincike da kila ya samar da hanya mafi inganci na jinyar masu fama da sankaran mama domin tsawaita rayuwarsu. Ga abin da wata mace mai suna Shanke Thomas ta ce lokacin da likitoci suka gano cewa ta kamu da sankaran mama mataki na biyu, wato stage 2 da turanci. Shanke ta ce shin zan mutu ne idan wannan cuta ta zo min da ƙarar kwana? Ta ce a zahiri tunanin da mace za ta yi da farko kenan da zara an ce ta kamu da sankaran mama. To amma idan aka samu jinyar da ta dace ana sa ran cewa mata da yawa za su samu nasarar warkewa sarai. To amma a halin yanzu akwai ƙwayoyin magunguna fiye da hamsin da za a zaɓa daga cikinsu. A saboda haka likitoci na yarba gumi sosai wajen tantance ƙwayar maganin da ya dace a baiwa mace. Bugu da ƙari kuma, ƙwayoyin jinyar sankara wato ƙwayoyin maganin jinyar sankara suna ƙunshe da guban toxic sosai da kannan kasa ko kashe ƙwayayen halitta masu lafiya da waɗanda suka harbu da sankaran ƙaƙa tsara ƙaƙa. A saboda haka yanzu kusan ana iya cewa likitoci tsakani tsakani suke yi tsakanin gizo da ƙoƙi suke yi wajen bayar da maganin jinyar sankara da ba lalle ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Dr. Alice Walsh tana ɗaya daga cikin masu wannan bincike a jami'ar Vanderbilt da suka yi amfani da leza wajen nazarin kumburi ko kuma ƙurjin da ake kira organoids ga abin da ta ce. Organoids are small pieces of tumor that we grow in a petri dish and they're about 100 to 300 micrometers in diameter. Dr. Wa ta ce organoids ƙananan ƙuraje ne ko kuma kumburi da suke rara kuma girmansu kimamin micrometer 100 zuwa 300 ne. Idan aka baiwa kwayan halittan ƙurjin nan collagen suna girma kamar suna cikin jikin mutum. A saboda haka a lokacin da masana suka baiwa wannan ƙurji wani ƙwayar maganin jinyar sankara suna iya nazarin aikin maganin da gwada wani abin kimiyya ko sinadari da ake cewa fluorescence. Idan maganin ya aiki ta kwayan halittan kaɗan za a gani. Profesa Melissa Scala ita ta jagoranci wannan bincike. ita kuma ga abin da ta ce. Our idea was to try to eliminate toxicities from ineffective treatments and then use drugs that are more effective in treating breast cancer. Ta ce dabarar da suke son yi shine ƙoƙarin kawar da guba daga cikin magungunan da ba su da inganci, sa'annan a yi amfani da magungunan da suka fi inganci ko kaifin jinyar sankaran mama. Ta ce tana fatar ta hanyar amfani da maganin da ya fi dacewa a lokacin da aka fara yin jinya daga baya likitoci za su iya inganta nasarar murmurewa ko kuma warkewar masu fama da sankaran nono ta ci gaba da cewa We know a lot of breast cancer patients initially respond to their therapy and then later their tumor starts to grow and they succumb to their disease. Professor Melissa ta ce sun san cewa da farko yawancin waɗanda ake wa jinya suna samun sauƙi, sai kuma daga baya ƙurjin na sankara sai kuma ya fara girma. ta ce mataki na gaba da za su ɗauka shine ganin ko masana za su iya hasashen ƙwayar maganin da zai biya bukata kafin a fara yi wa majinyaci jinya suna kuma fatar cikin shekaru biyar ko goma masu zuwa idan allah ya yarda za a fara amfani da irin wannan jinya na auna irin maganin da za a amfani da shi wajen jinyar matan da suka kamu da sankaran mama ba za su yi tunanin cewa tasu ta ƙare ba. gai da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. Kai co a gai da likita bokan turai a mai sosai. Nace a gai da likita bokan Haka ne, bakwai ga watan Afrilu rana ce ta nazarin kiwon lafiya. Taken bikin bana shine nazarin ƙalubalen da ke tattare da tabbatar da kayayyakin abinci ba su tattare da wani lahani ko kuma aibu, kamar yadda shugabar ƙungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta ce, a saboda canjin da aka samu, nan da nan za a yi jigilar kayayyakin abinci daga wannan ƙasa zuwa wancan. Idan ya zama na cewa kuma an ɗauko kayayyakin abincin da ke kunshe da aibu ko wata cuta aka kai wata ƙasa, to nan da nan wannan cuta za ta bazu. a saboda haka tilas a rika kula yadda ya kamata taken wannan rana ta bana da turanci from farm to plate a makon gobe idan allah ya kai mu za mu dubi irin tanadin da aka yi wa wannan rana a najeriya to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitar ku dr muhammad ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da tambayar Malam Umaru S ko Gandi ne a can jakar gidan waya 2350 ya ce wai me ke kawo cutar nan da ake ce ma depression me ke kawo shi. Depression abin da ke kawo shi turanci ana kiran depression yawanci za ga komai na duniya ba ka jin daɗi hmm. komai bai faranta maka rai kuma kawai za ka rinka zauna kawai ko haka za ka jin daɗin komai to shi ake kira depression za ga waɗansu wani lokaci za su shiga irin wannan lalura wani lokaci in sun shiga gida ma dun ba su jin daɗin komai na duniya za su yi kwana da kwanaki ma ba su fito da cikin ɗaki ma ba waɗansu. subhanallahi eh, me ke kawo irin wannan. akwai waɗansu waɗansu mutanen kawai waɗannan abu ne waɗansu yawancin mutane waɗannan abu ne ke faruwa cikin kwalwarsu. ke kawo waɗansu kuma mutanen wannan na faruwa dangane da waɗansu abubuwa da muka shi muke sha kuma magunguna waɗansu magunguna da suke tarin muke sha wani lokaci na kawo waɗannan magu irin mugayen ƙwayukan da mutane kan sha. bari a fahimce ka magunguna kamar magani in baka da lafiya likita ya baka ko ko miyagun ƙwayoyi masu kusa da. akwai waɗansu waɗansu magunguna da za ka sha wanda likita zai baka. to akwai cutar da suna kawo amma yawanci kayan magun abubuwan da mutane ayyuka da mutane ke sha din yana kawo shi kuma ba za a san ko me ya kawo ba ai ko maganin da kila dan wata cuta ne ko kuma miyagun kwayoyi ne sai mutum ya je gun likita an duba shi ke eh dai ka so mashin wani magani ne abin ya same ka sai ka faɗa ma likita ka je tun da so mashin maganin nan shi na wani abu da ban gane ban gane abin da ke faruwa to sai a canza kuma mutum na shirin mugayen magungunan nan kwayoyin nan ne sai mutum ya bari amma yawanci ko inda mutum na ji wannan dole je wani likita rashin likita sai zai zauna ya hira da kai ta tambaye ɗansu abubuwa sannan ka bayyana zai iya ganewa ko me ke kawo wannan. To in an gano za a iya ba mutum magani? Eh, na iya akwai magunguna da ake ba mutane sosai ga wannan ciwon HIV kuma ana ana nasara. Abinda kawai cikin wannan waɗannan magunguna wa irin wannan wani lokaci aka ba mutum in aka ba mutum mutum dole ya ta shan su wani lokaci za ka sha ka sai ka wurin mako ɗaya zuwa mako biyu kafin magani so mu aiki. a likita ya baka maganin ko da baka jin daɗi ba sun warkewa sosai ba ci gaba da shi insha Allah za ka za ka za ka samu to abu ne da za ka magani ne da mutum zai ta sha har iya rayuwarsa ko ko bayan wani lokaci shikenan sai ya warke ya danganta da abin da ya kawo wannan depression din hajiya in dai hmm. domin wani dalili ne to yawanci za ka ga in ka sha maganin kaɗan bayan lokaci kaɗan abin za ka an kuma ba haka ba ne ka dinga sha kenan in ba haka bane ka dinga sha kenan ko kuma ka ce akwai wasu irin abubuwa da akan yi wa mutane wanda ke iya taimakon su ba lokaci ba lalai sai da sun sha magani a wani lokaci za a zauna da mutane a yi hira da su kamar tarafi din zama a yi su da sauransu a nan kasashen haka ake wasu. mutum da ba zai san ko me ya ja mishi wannan matsalan ba sai dai in ya ji ya zauna da likita din an yi mai tambayoyi da sauransu. eh dole sai mutum ya je wani likita an zauna da shi. saboda haka in mutum ya ga cewa ba abin da ke mishi daɗi a duniya nan to yana fama da matsala kenan yana fama da matsala dole biyar likita. to Allah shi wannan irin wannan abin kamar nan ƙasashe da wasu waɗansu mutanen in yayi ma tsanani suna kashe kansu Ta su je su to a sha eh eh to wannan to ba mu san wannan ya faru to Allah ya sauke amin amin to sai kuma tambayar magaji Muhammad to shi ma dai wanda mun sha magana mun sha yi a kai. wai ya mutum zai gane cewa yana da ciwon asma cin asma da yawanci abin da zai mutum zai gane shine wani lokaci za ka kaman kirji mutum ya matse yadda mutum numfashi yana numfashi sama sama sama haka ko kuma wani mutum yana wani so wani abu ko ya dan motsa jiki ko ya wani tafiya mai sauri haka za ga yana shan wahala to mm-hmm. numfashin da ne za ga mutum yana numfashi sama sama za ka rinka jin za ka rinka jin ma mutum na numfashi kuma bai kamata mutum a rinka jin shi yana numfashi wato in kana kusa da mutum za ka rinka eh, ji eh za ka rinka ji To. Eh. To alama ce ta asama. Eh eh alama ne kuma za ga waɗansu su mutane za ga yanda suke za ga kamar suna shan wahala sosai haka. wurin numfashin to wannan alamar ne kuma za ka ji kirjin wanda ke da shi za a ga kirjinsa duk zai ji kamar wani abu aka sa akan kirjinsa. Kamar ya yi mai nauyi? eh kamar ya mai nauyi to iskan bai shiga sosai ne Eh, amma ne mutum na wannan yawanci ya kamata ya je wani likita akwai magunguna da ake bara yanzu inda mutum na da wannan cewa akwai magunguna da ake bara kala kala kuma suna taimakawa sosai ana iya warkarwa kwata kwata ya danganta waɗansu ana iya warkarwa waɗansu kuma ba a iya warkarwa hajiya to eh. to Allah ya sawaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai na ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani ana damuwar da ke ya sai ana ta